su dai waɗannan 'yan gudun hijira da rikicin boko haram ya rabo su da garuruwansu a jihar borno da adamawa yanzu haka dai suna zaune ne a wata cibiyar jinya ta gulun kilini da ke kan hanyar kona a wajen jalingo da jihar taraba kuma suna zaune ne ma a cikin wani mawuyacin hali kamar yadda tarar to yanzu haka ina shiga ɗaya daga cikin ɗakunan da waɗannan bayan Allah ya ke kwana kuma na ka duba za ka ga kayakin su ne a zube sannan kuma ga ɗan amfanin gona da suka noma domin samun abin da za su ci su da 'ya'yansu sunan mama sunan ta rufkatu ne mama rufkatu na ganki a nan daga na kika zo daga borno na zo daga wani gari kina a borno goza to me kawo kina gudun hijira ne ya kawo ne Boko Haram ne sun kore mu. Rayuwa yana nan kala kala ba abin da bamu gani ba. Kamar damunan bana wannan ma azaba muka sha sai Allah kada ya sani. Kamar ya ku kuce da kanku. Kai, ciyar da kai wannan fa da wahala dan wannan. kamar mu da ba mu da karfe akwai yara makana na in sun je sun yi lebura na su samu naira ɗari biyu ɗari uku shine mu zo mu auna wani ɗari biyu duma ya uku duma ba zai auna ko kwanan gari ba ma balle a kai wani abun da za a haɗa da shi da mai gina ji. kuma gaske babu wasu taimako isheshe wadda ya kamata za mu samu madadin tallafi ba anan so rayuwar yana zama mana da wahala sosai akwai wasu abubuwan da muke bukata kamar su abinci wasu a cikin babu abin da za su yi girki da shi Mr Paul A. Achagba da ke zama shugaban waɗannan 'yan gudun hijira ya koma zargi gwamnati gwamnatin nune da nuna musu shakulatin bangaro da cewa tun lokacin da suka gudu zuwa taraba ba a dube su ba organization game da sun zo ita gwamnatin tarayyar ma ta tura mutane da gwamnati taraba ma sun tura mutane sun doki data sun da sauran abubuwan to har yanzu kamar an shuka dusu da mu manya da 'ya'yanmu duka muna so mu koma kan bana kasan aifuwan inda za mu samu daga gwamnatin tarayya muna roko dare da rana addu'a ma muke yi muna roki mutane masu samu addu'a don mu koma gare mu Kawai yanzu da tuni kungiyoyi da kuma yan rajin kare haƙƙin na adam ma suka so mai da martani game da halin da waɗannan bayan Allah ke ciki rabaran sabelo andrew wani ɗan rajin kare haƙƙin na adam a jihar taraba ya ko buƙaci hukumomin kai ɗauki ne ma da suke tunawa da waɗannan al'ummu don halin da na same su hali ne wanda na kakani kayi hali ne wanda bai kamata ce dan adam yana rayuwa a ciki ba kamar ba haya nasu wajen zagawa guda ɗaya rai wajen ɗari biyar ko fiye da haka da wurin kwanciya ba wurin kwanciya mai kyau da duk sauran bukatu wanda dan adam yake bukatar don rayuwa ba su da wannan to wai kome hukumomi a jihar Taraban ke yi ne game da waɗannan 'yan gudun hijiran da rikicin Boko Haram ya koro zuwa jihar Mr. Navalga Danabo shine ma babban sakataren hukumar kai dauki ta jihar yace fa su suna nasu kokari to amma rashin kuɗi na ma cikin matsalolin da ke taka musu birki na zuwa da ka talafa da kuma nema ma na zuwa da kaya tamke mutane said ma idan an samu hanya ana dan taimaka ana dan yanzu you know the common journalist back jama'a na dan taimakawa kadan kadan ana tafiya most of them have remained integrated into the host community na ayyuka kansu kadan kadan dai rayuwa na tafiya and some of them are responding gradual refugee have to places of harbor muke rikicin boko haram da aka ma sha fiye da shekaru shida ana fama da shi ya ko tilasta wa 'yan najeriya fiye da miliyan biyu yin gudun hijira a ciki da kuma wajen kasar ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya